yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da hannun kan shi kaduwa wannan wuri mai albarka a kallacin jami'ar abokan ta kawo kwalewa a nan bauchi a yau da muke shida da wata ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai jana'a kan shi jana a sallallahu alaihi wadda ta dace da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna karatun alƙur'ani da tafsirinsa a wannan majalisi na shida daga cikin majalisai na wannan wata da albarka kuma muna cikin sura ta goma sha bakwai daga cikin surorin alƙur'ani suratul isra'a jiya mun yi karatu daga aya ta hamsin da hudu ko ta muka karanta ayoyi guda uku waɗannan ayoyi akwai ɗan abin da muka bari muka mu karanta ba a aya ta ƙarshe yanzu za mu sake karanta wannan aya sai mu yi cikatan abin da ya rage dangane da abin da ke da fa'ida gare mu muna fata Allah ya amfana da mu kuma ya samu yi amfani da abin da muka amfani lamar ka karanta mana ayoyin gaba daya tun daga wa kulli ibadi ya kullu lati hiya ahsan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الله يا البركة الله يكفي بايام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يلزم بينهم inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah ta kace wa bayina su rinka faɗin magana mafi kyau hakika shaytan yana sanya barna da batunci a tsakanin su sakamakon mummunar magana inda shaytana kana lil insani aduwwan mubina hakika Shaitan ya kasance abokin gaba ne mai bayyana gabansa ga dan adam ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا Allah ce ku shi ne mafi sani game da ku idan Allah ya so sai ya muku rahama ko ko in ya so ya yi muku azaba hakika in ya sha irhamkum aw in yasha yu'adhibukum wa ma arsalnaka alayhim wakila Allah ce ba mu aiko ka akan su don ka zama mai ciwo da sa ɗin ba wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ard Allah ce ubangiji ka shine mafi sani. duk wanda yake cikin sama da cikin ƙasa Wani laqad faddalna ba'd na nabiyyina ala ba'd kuma haƙiƙa mun cinkita waɗansu annabawan akan waɗansu wa na dawo da zabura kuma muka bayar da zabura ga annabi dawud a cikin waɗannan ayoyi mun karkare ne da bayani akan falalar annabawa yadda Allah ya fifita su suka fi kowa أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين waɗanda Allah ya wa ni'ima a cikin hadisinsa kawo kafa annabawa kuma Allah madaukakin sarki ya ce su annabawa za su kai da kansa ba wani ne yake tashi ko ya roke shi sai ya tsaba ba Allahu tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min Allah ne yake zaba da kansa sai muka ce kuma su annabawa mataki mataki ne a ce annabawa gaba ɗaya mataki na farko ke mataki na sama shi ne matakin waɗanda Allah ya daga darajar su daga annabta kaɗai zuwa annabta da manzanci shi yasa malamai suka ce kowane annabi kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ba ne manzo saboda kafin ka zama annabi bai kafin ka zama manzo sai ka zama annabi amma ba a zama manzo kuma ba a zama annabi ba amma ana iya zama annabi ba a zama manzo ba annabi adamu alaihi salamu annabi amma ba manzo ba annabi idris idan ya tabbata cewa ka'a yake ga annabi yusuf to annabi ne ba manzo ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Anas dan Malam cikin Bukhari da Muslim hadisin shafa'a cewa mutane za su zo su ce wa annabi Adam alaihi salam ka je ka nema mana ceto a wurin Allah sai ce in gaya muku inda za ku samu a nema muku ceto ku je wajen Nuh domin shi ne abuwan rasulin bolita ila ahlil arab shine farkon manzo da aka tura wa mutane kaga annabi adam da kanta, ya nuna cewa annabi ku shi ne farkon manzo wanda duk ya zo gabanin sai dai zama annabi ba manzo ba ana fahimta ko daga martaba manzanni to sai kuma su kansu a cikin manzannin ma wani ya kawo nan a cikin ayar Allah ya ce wala karfar banna ba'dan nabiyina ala ba sai Allah ya gama na aure su ma sanin wani ya zo tilka rusulu ba kuma ala ba'd su manzannin ma waɗansu mun ta su akan waɗansu to a cikin manzanni su ma waɗanda suka fi kowa class su ne guda biyar da ake ce musu ulul asa malamai sun yi sabani har zuwa maganganu guda goma kamar da ibn jawzi ya ce akan suwa ne ibn al amma magana da tafi karfi a wuri mafi yawan malamai kamar da ibn kathir ya faɗa su ne waɗannan guda biyar da Allah ya faɗe su a cikin suratul ahza da kuma suratul shura waɗanda ke muka kawo su annabi nuhu alaihi salam shi ne na farko da annabi ibrahim alaihi salam shine na biyu da annabi musa alaihi salam shine na uku sai annabi isa da maryama alaihi salam shine na hudu sai shi tabbace su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na biyar a wajen je zamanin da zuwa su sai kuma malamai suka ce su wane ne kuma suka fi a cikin waɗannan an fahimta galibin malamai sun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na farko sai kuma annabi ibrahim wannan kusan ijma'i inda ake da sabani shine daga kan annabi musa alaihi salam zuwa na kashi galibin su annabi musa shine na uku to amma waye da uku shin annabi isa dan maryama shine na uku ko kuma annabi yusuf alaihi salam shi ne na hudu amma abin da ya fi jari shi ne annabi isa dan maryama shi ne na hudu sai annabi yusuf alaihi salam shi ne na biyar amma dukkan sunan Kullu azm ake ce musu mafiya girma a cikin manzanni mun faɗi kaɗan daga cikin falaloli da fasaha mace fasaha falaloli kowa da kashi amma ne aka ba wa wani wanda ko wanda sauran ba ba shi ne kada ya yi fice da shi shi zai sa har ya zama cikin gudun hali cikin kowa daga cikin su da abin da Allah ya masa baiwa annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ba shi baiwar tsawon kwana a cikin da'awa irin wanda ba a ba wa kowa ba فلبث فيه ألف سنة إلا خمسين عاما shekara dubu ba hamsin ya yi yana wa'azi lailan wa nahara kuma yana yi wa mutum daidai yana kuma yi wa mutane da yawa haka yi rika yi har aka kai wannan shekaru kuma yana haƙuri duk da wa ma amana ma abu illa kali kaɗan ne suka yi imana sannan yana ɗaya daga cikin khasa'is na falalar da Allah ya bawa annabi Nuhu shine Allah ya yabe shi na musamman ya ce a cikin wannan surar zurriya da man hamalna ma'amu innahu kana abdan shakura sannan yana ɗaya daga cikin falalolin da shine shi arkon manzo duk wanda ya zo manzo a bayan sa ya zo dai ka je ka tsaya kai wa'azi to akan ka ka fara shi yasa Allah madaukakin sarki shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wancan hadisi da muka karanta na ana kuma idan mutane mutane suka je gaban fanta ma haka za su ce maka innaka awwalu rasulin bu'ita ila ahli a kai ne farkon manzon da aka tura wa mutane to mutum da biyu mun karatu kowa kenan shi ne annabi Isa dan Maryam alaihi salam shi ne wanda Allah kwacin sarki ya keɓance shi cikin dukan halittunsa da cewa shi ne wanda Allah ya halice shi da uwa ba uwa shi ne wanda Allah ya aiko da mala'ika da zai ce wa mahaifiyarsa ni manzon Allah ne ne a haɗa na man tafiya. na zo ne don ku baki da da Allah ya ce a baki ta ce ta yaya zan samu da alhali ba na da miji kuma ni ba kazo ba lam yamsasni bashar walam aku bakiya ai ba zai yi ba ko da mata aure ko kawo in ka ga ta kai sai a zan kai haihu sai ce ka gani ki kara da mutu haka ubangijin ke ce sai kin haihu ke ba mata aure ba ke ba kawo ba kuma a hakan za ki haihu ba a ba haka ba ma yau za a yi haka kuma Allah ce an yi wa kana amran maqdiya riga an gama ku ni kawai zan yi shikenan sai Allah ya ce fa nafakhna fiha min ruhina kawai sai Allah ya sa aka hura iska iskan nan a madadin dare da aka saba mai ne zai shiga cikin mahaifa sai ya zama ɗa yanzu kuma sai zama iska ce Allah ya sa shi kenan sai cikin ya kumbura sai zama mutum Allah ne kawai ce kun wannan iska ki zama isa sai ta zama isa ɗan maryam ba shi kenan saboda Allah da ya sa ruwa ya zama ba zai iya sa iska kuma ta zama ba shi kenan sai wannan ruhun da Allah ya aiko ruhun shi ne rai din rai din annabi isa zuwa Allah ya aiko ita zo a matsayin iska shikenan sai ta shiga cikin ta sai ta ɗauki ta shikenan kuma fa hamalar sai ga ciki abu na biyu da Allah ya bawa annabi Isa shi ne shi ya fara magana tun yana kan jinjiri a ran da aka yi shi a ranar ya fara bayani kuma wa'azi ba ya fara ran da aka haife shi domin Allah ya ce da ita idan sun tafi karfi ka magana da mutane duk wanda ya tambaye ki ki ce ni ina azumi ba zan yi magana ba duk wanda yake son ya ji bayani a kai ya ka samu wata ki nuna shi shi ne bayani da kansa kama gani kawai sai ana yi shi kenan ko ta je mutane suka ce ke mata na abin kimra a sa baban ki ba mutumin banza ba ne mata na sun mushi baliya baban ki ba karuwa ba ke ta da kika gado karuwanci suna nufi ta shari ba ka ga ce to da yaya kika samu ɗa an na nake hada sai sai nuna shi ba. kun ga zan yi magana ba shi ne. yi ala sai ba da bayani ce inni abdullahi ni bawan Allah farkon kalman da ya fara faɗa shi ne ya nuna ga duniya kan wani daga bayan ya zo ne ya ce zai canza masa suna daga bawan Allah ya ce dan Allah farkon abin da ya fara faɗa a duniya ce da ya fara wato gaya wa mutane da ke bisin mun da suke in yi abdullahi ku fa sani ni bawan Allah wannan shine sai wanda Allah ya wa annabi Isa kalli mun na fil ma'a tun yana cikin zarin goyo yana magana sannan yana ɗaya daga cikin falalar da Allah ya masa shi shi Allah ya ɗauki shi ya bar wannan duniyar kafin ya mutu kuma an so a kashe shi amma wa ma a qatalu ba samu damar kashe shi ba saboda Allah ya ce zai tsarkake shi ba zai bari mutane su kashe shi ba to sai Allah ya dauke shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya gan shi a Isra'il lokacin da ya tafi Iraji ya gan shi a sama ta biyu da shi da dan uwansa annabi yahya kamar da muka karanta a karatun ba don haka annabi isa yana nan bai mutu ba yana ɗaya daga cikin darajojin da allah ya mata shi ne kaɗai cikin mutane waɗanda har yanzu allah bai ɗauki ransu ba amma baya cikin wannan sikin din namu na wannan rayuwa shi ne ma nan kun yi mutu wa fika kamar yadda Allah ya ce sa mutum ya fita a tattalin ya yi bacci Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawjiha wallati lam tamut fi manamiha ai wanda yake bacci ba zai je ga maka me ake a cikin harkokin duniya ba shi ma sai Allah ya mata irin wannan sai ya dauke shi to sai fita a cikin system din daga ba Allah ya sake dawo da shi cikin system din sai ya sake dawowa ne baiwar da Allah wa annabi Isa ta gaba shi ne shi zai sake dawo wannan duniyar ya rayu a baya cikin yan zamanin da zai zo kuma daga baya ya rayu cikin yan zamanin ƙarshen zamani shi ne zai rayuwa sau biyu kuma in ya zo duniya zai yi abubuwa da yawa cikin abubuwan da zai yi in inji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama shi ne zai yaki kiristocin da suka ce shi Allah ne zai sa duk inda yake sai an karya ko shi ne wani kiristoci waɗanda duk suke cin aladu zai sa a kan kashe aladu wa ya fulu shinzi sannan kuma zai yi adalci hakaman muksidan wa imaman adala in ji annabi sallallahu alaihi zai zama shugaba mai adalci kuma zai zama ƙarƙashin sa ne taskokin arzikin mutane yake za ka zai raba arziki hatta la ya ko lahu ahada arziki zai yawa ta yadda ana ba mutum kuɗi ma yana cikin karɓa ba wani a can yana ƙwarin ƙwarai kuwa shi dai damuwar ka kuɗi ne ta jira a nan da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi a raba dukiya har sai mutum ya ji baya so ba zai karɓa ba saboda na sama ya rishe shi ana nema ina wanda bai samu ba kowa ya daga hannu babu kowa ya samu wa yafidu al-mala hatta la yaqbala du'a wanda yana ɗaya daga cikin kasa'is da Allah ya wa annabi Isa wanda ya rayu a zamanin da zai zai rayu kuma a ƙarƙashin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma Allah zai karɓi ransa kamar yadda yake karɓar ran kowa daga cikin annabawa da sauransu kuma al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama za su masa sallah za kuma a binne shi kamar yadda aka binne kowane annabi amma in ya dawo ba a matsayin annabi ne su ba saboda ba wanda zai zo cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya sake zama annabi sai dai ya zama cikin ɗaya daga cikin mabiya shi yasa ran da ya sauko ma zai zai samu an yi kiran sallar asuba ne kafin a yi ikama sai ya sauko a wani masallaci a sha to kuma idan ya sauko zai samu daidai lokacin an tada an tada ikama kenan maliman liman zai wuce shi kuma liman din almahdi ne shi kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai su gan shi sai su gane shi dama kuma ya aiko mana da gaisuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je miraji da gaishe ce da cewa al'umma ka ina gaishe su sannan ya ce ubangiji zai sa in sake dawo to da ya zo din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zo in ce ni ina gaishe shi wannan yake nuna abin da ya sa malaman musulunci kaf suka yi ijma'i ba wanda ya saba a cikin ahlus sunna cewa da gaske ne annabi isa zai dawo kuma wannan mimma ruriba min addini bin darura ba a yi kokonto akan wannan da gaske ne tabbata ayar alqur'ani ta tabbatar wa in min ahli kitabi illa la yu'minan da bihi qabla mawti sannan ga kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kai hadisi tawazu jiwaran su ma'ana to kaje wannan kallon ne na annabi Isa da Allah ya bashi wanda wani bai da shi da na annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi kalaloli da shi ma waɗansu darajoji da bai ba wasu ba daga cikin darajojin da Allah ya ba wa annabi Musa shi ne in yi ga ala na bi lalati wa bi karami shi ne Allah yana yin magana da shi ya kallama Allah Musa da kuma Allah ya yi magana da shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sannan yana ɗaya daga cikin darajojin annabi musa alaihi salam shi ne duk cikin annabawa in ba annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya shi yawan mabiya kuma shi ne wanda ya fi yawan maimaituwa sunansa a cikin alkur'ani sannan kuma annabi musa alaihi salam shi ne wanda ya zama Allah madaukakin sarki ya yi ta fatanta a cikin alƙur'ani kuma har ya zama abubuwa da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama akwai tasirin shari'ar annabi Musa a ciki saboda shine Allah ya bashi al-taura akwai abubuwa da yawa a hukuncin addinin musulunci wanda yake cikin al-taura ne ya fara shi yasa kaga sallar da muke yi din nan a yanzu da muke guda biyar da shawarar annabi Musa ne suka zama guda biyar da guda hamsin shi yace a ji a roƙi Allah ya rage masa Allah ya kama da alheri Allah ya kara salati gare shi yace a rage mana haka za ka rage biyar ce ka ce a kara rage mu haka rage biyar ce kuma ka ce a rage mu aka rage da yake ka je ka ce a rage mu ya rinka zuwa yana gari har da suka zama biyar kuma ce ka je ka ce a rage shiri na san mutane da saboda na san mutane na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunya ya isa haka Allah ya kara salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma annabi Musa ke sai kuma annabi Ibrahim khalilullah annabi Ibrahim alaihi salam shi ne uban annabawa shi ta Allah ce waje Allah fi yuri ya ce shi annubuwa da wani da duk waɗanda suka biyo bayansa to ba a sake samun wani annabi ba sai daga cikin duniyarsa Allah ga albarkaci duniyarsa shi tun daga kan bayansa duk wanda ya zama annabi ya ci kansa ne daga ƴaƴansa sai hukunta kaɗai an so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya bashi wannan shi yasa ya zama abul anbiya sannan na ɗaya daga cikin kasa'is ɗinsa shi ne Allah ya sa ya zama shugaban duk duniya قال إني جاعلك للناس إماما عند إبراهيم كان أمة sannan yana ɗaya daga cikin kasa'is ɗinsa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sa wato ya zama kamar shi ne jagora wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan sa Allah ya ce rinka kofa a wurin annabi Ibrahim قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا sannan yana daga cikin khasa'is din da Allah ya ba wa Annabi Ibrahim alaihi salam shi da Allah ba shi lisan sidikin bil akhir shi ne shi kowa yana yabon sa shi Yahudawa sun ce shi nasu Kirista sun ce shi nasu Musulmi sun ce shi nasu shi kadai da ya samu wannan yawa Yahudawa sun ce Annabi Musa nasu Kirista sun ce Annabi Isa nasu Musulmi sun ce duka nasu amma dukkan su uku kuma kowa ya ce annabi ibrahim na sa shi kadai ne Allah ba shi wannan kiristoci da yahudawa su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawa su yadda da annabi isa zagin sa ma su ke to annabi ibrahim ba dukkan su kowa ma ya yarda da shi to shine kadai Allah ya ba shi wannan to waɗannan kaɗan ne daga cikin hasafin ɗin da yake cikin walaƙar farbanna ba'ban ba a alfa hakika mun fifita mun ɗaukaka darajar waɗansu annabawan a kan waɗansu da sai muka ce sai kuma muhammadu shayabo sallallahu alaihi wa sallam shi kuma da me ya fi wasu shi ya fi wasu da kowane shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka yi jima'i kafin cewa shi ya fi kowa a cikin halittun Allah ba wai a cikin ɗan adam ka ai ba duk abin da Allah ya taɓa halitta da wanda zai halitta a nan gaba Abdullahi dan Abba ya ce ma khalaqa Allah wa ma zara'a khalqan ahabba ilayhi wa akrama alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba halittar abin da yake daraja a wurin sa kamar Muhammad ba yace shi yasa ban taba jin Allah ya rantse da ran manza sai da Muhammad sallallahu alaihi wasallam la abu fa innahum la tatabbal iyam sannan kuma malamai suka ce kadai Allah ta'ala a cikin ayar tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعض da hujja da jami'an Allah ce daga cikin sakon da Allah ya magana da su sai ya ɗaukaka wasu akan sauran sai suka ce wannan ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallam bima'ana wa rafa'a ba'dahum fawqa jami'ihim darajat Allah ya ɗauka wasu Allah ya ɗauka wani bangare Kama da dukkan sauran sai wannan bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana abin da zai kara tabbatar maka da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kowa kamar da wasu malaman tafsiri suka ce shi ne fadin Allah madaukakin sarki bayan ya gama jero annabawa a cikin suratul an'am sai ce ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya da su don haka kai ka yi koyi da shiriyar su saboda kowa Allah ya faɗi menene shiriyar menene abin da Allah ya keɓe shi sauran Allah ce ka yi koyi da su sai suka ce duk da Allah ya ce yayi koyi da su duka sai haɗa su duka ya koyi da su sai ya ji halin su duka ya zama kowa yana da hali ɗaya wacce yana da ɗaya wacce yana da ɗaya shi sai haɗa duka sai zama ya fi su duka saboda shi ya zo a ƙarshe ne inda suka gama su kafin sai Allah ce duk abin da suka yi kai sai ka kwashe duka sai kwashe duka sai zama ya fi gaba daya shi duk abin da kaje an ba wa wani annabi na daraja ko kuma ya yi bajinta da wani matsayi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin da sama da ita saboda haka dole ne kowa da shi annabi adam shi ne farkon halitta mafi girman darajar da Allah ya wa annabi adam bayan cewa ya halice shi da hannunsa shi ne Allah ya sa ya taba shiga aljanna ya shiga kuma sai aka fitar da shi daga cikin da ba tare da yana so ba amma jikarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi yana nan duniya sai kai ziyara ya je aljanna sai dawo ci sanan ji aljanna aljanna na ga kaza na ga shi da kansa yake shiga da kansa yake fita shi da kansa yake ifbalatu fil janna fara'aitu akthara ahliha al-fuqara والصلاة في النار فرأيت أكثر أهلها النساء حديث إمران بن حسين أشهر البخاري ومسلم yace na shiga aljanna sai na waɗanda suka fi yawa a cikin aljanna su ne talakawa na kai ziyara na leƙa wuta sai na waɗanda suka fi yawa a cikin wuta su ne mata sannan ya zo wata rana a cikin hadisin abu hurairah ya ce da bilal yaya aka yi jiya na shiga cikin aljanna sai na ji wani takon takalmin ka a cikin aljanna kawai sai dai ce jiya na zai aljanna na ga kaza jiya na zai aljanna na ga wani gida cikinsa na gilas ne ta ciki kana ganin waje ta waje ma kana ganin ciki shi ke rasu da zauna ana kallon sa sallallahu alaihi wasallam kaga darajar da aka bawa annabi adam ya shiga aljanna shi ma manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga shi ya shiga bai fita da dadi ba shi kuma ya shiga ya fito an yana bada labari ana jin annashuwa mafi girman abin da aka bawa annabi Nuhu da ya fi kowa Shi shine hakuri kan da'awa wa ida hakuri irin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya yi haƙurin ya yi shekara ɗari tara da hamsin amma da ta tafi sai ce rabbi la tanar alal abdi min al kafiri da yara ya Allah karka bar kowa duk ka Wani shi an haka ko ba a yi ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun ba a kai ma wani nisa ba da waɗansu suka taɓa shi suka so za su taka fushin Allah sai Allah ya aiko mala'ika da ke kula da duwatsu ta ce Allah ya ce in zo in tambaye ka me kake so in kana so waɗannan mutane da suka maka wulakanci a yau a nuna musu fushin Allah zan haɗa duwatsu in markaɗe su sai ne a'a ba haka nake nema ba shi annabi nuhu ya yi addu'a a kashe kowa saboda su arna ne shi kuma a zafi sassa dama an roƙe shi ne a kan a halaka su sai ce a bar su kawai kar a halaka su da ce inna ma ku shi rahma ya Allah ai ko ne don zama mai jin shi haka ba na fata a kashe kowa a bar su ta yi can gaba Allah zai sa a samu ko mutum ɗaya da zai yi imani da Allah nan kaga ya wuce annabi Nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam shine shugaban da'awa akan tauhidi shi yasa Allah ya sa ya zama ima saboda hakurinsa da juriya akan da'awa na tauhidi ya yi fama da mahaifinsa ya yi fama da mutanen garin su har aka kuka wuta za a kona shi manzan Allah sallallahu alaihi sallama, annabi Ibrahim ya yi fama da 'yan mutanen garin su amma annabi sallallahu alaihi ya yi fama kan tantiri da mutanen duniya saboda haka ba za ka haɗa mutumin da ya yi fama da mutanensa na lokacin su kaɗai da wanda aka ce masa ma an sanna ka illa ta fatan dinna duk duniya ta ka kira su zuwa ga tauhidi ba za ka haɗa su ba sannan mafi girman daraja da Allah ya ba wa annabi Ibrahim alaihi salam shi da kasancewar da khalilullah Allah ya sa ya zama fadayin Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan abin da aka ba wa annabi Ibrahim ne ma an ba jirgin ya ce kafin rasuwar kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana biyar ya ce da mu daga yau kar in sake jin wani ya ce ni khalilin Allah sai dai shi mutum ya ce shi khalilin na ne amma daga yau in akwai wanda ya tsammani ni khalilin sa ne to ya ce ma ba wannan ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا من خليلا ان دا akwai wanda zan nada a matsayin khalil da abubakar ne amma ba zan nada shi shi ba ba saboda inna allaha takhadha li khalila Allah ya zama kullu wannan dalili kamar ta da Ibrahim Halima kamar yadda yawa annabi Ibrahim idan kana da babban abu kai yanzu wallahi matsalar a'a kuma shekara da shekaru sai daga baki ta kazo kai wani sabon abu sai ka bashi shi sai matsayi irin na wancan yanzu ba ya danne wani yanzu na farkon da na bayan wane ne wanda zai fi cewa yanzu da shi ake yi wanda ya fi sabon shi yasa ce ni Allah ya riga ya ya kulla kulla da ni don haka ba zai iya kulla kulla da kowa ba a ga ya wuce annabi Ibrahim wa annabi Musa alaihi salam mafi girman darajar da Allah ya masa shi ne in yi babai tuka ala nasi ne ala ci wa bi kalana ga kaman zo kuma ina magana da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma Allah ya yi magana da shi karatu mu na bara lokacin da ya tafi Isra'i da Mi'raj ai ya bar mala'ika Jibril ya wuce lokacin da aka yi fa auha ila abdi ma auha da ana aiko Jibril da zai same shi zai kawo masa wahayi yanzu sai aka ce ya zo da kansa da wasu kai magana da Allah rabbul alamin haka matsayin da aka bawa annabi Musa sai aka bashi shi ko sai aka kara masa Abdullahi dan Abbas a cikin sahihi Muslim yace ra'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallama rabbahu bi fu'adihi marratayn shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da zuciyarsa da zuciyarsa har sau biyu shi annabi Musa ya yi magana amma ba a ce ga Allah amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da shi kuma ya gan shi ganin zuciya har sau biyu ولقد رآه نزلة أخرى عند فكرة المتعة كأنكم ولقد رآه في الأفق المبين وقد يرجع النبي موسى النبي عيسى بن مريم عليه السلام قال يا باشا موجد بي وما ما في جربة موجدة لأن ما تبقى يا باشا shi ne mu'ujiza ta cewa wato Allah ya ce duka bi ruhin qudus kuma kalli an-nasa bil mahdi wa kafla kuma Allah ya ce allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil Allah ya ce kana kaza kana kaza kana kaza da Allah ya zo sai ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da bai taba ba wa kowa ba wanda ya dama abin da aka taɓa ba wa kowa shi ne Allah sai ya shi alƙur'ani wannan alƙur'ani sai ya zama shi ne ya shakar dukkan wata baiwa da aka jarraba wa wani a duniya annabi isa Allah ya bashi Allah suka kitaba wa ni'mata wa tawrata wani inji an bashi da tawra an bashi da injila amma injila da taura duka ta zo an fata ta an lalata ta kuma ba wanda yake iya haddace ta harafi da harafi in kuma akwai yanzu ya fito yanzu mu buɗe bible mu a nan, shi kuma a nan ya kunna kansa a screen kar ya rika kallon komai ya ta dama ne ta karanta kuna zuwa irin yadda mu muke karanta littafin da Annabi Muhammadu ya rubuta shi sallallahu alaihi wasallam muna kalubalanta in a duniya za a sabu wannan da Allah ya zai bana shi kuma sai Allah ya tabbace nasa shi kowa zai ta magana da turanci ga babin din turanci ka haddace ka zo ka karanta shi daga farko zuwa ƙarshe bashin sun duk da sabanin da ke cikin su ka tsatsu kwaya ɗaya a ce kai ka ɗauki kinjan bashin sai ka ɗauka kai ta karanta amuna biyu sai kuma kana yi da ka har zai ka zama kar ka fata ko ɗaya kamar yadda mu a alƙur'ani ko harafi sai ka canza za a ce ka fata kuma wancan kai haka har wanda yi translation din ku je ku gaya masa da wadanda suka buga suka yi tashi a kwamfuta ku ce su kuma muna kalubalen ba da duk mujizar ta riga ta kare ta tafi mujizar da ta kare ta rage halida ita ce mujizar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan dukkanin annabawa kafin su idan suna taro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya so duk bayan suke koma sai wuce ta ba haka aka yi ranar da ya zo tafiya mai iraki da ya tafi Isra'i ya haɗu da annabawa su suka karbe shi a almasjidin aqsa aka yi sallah aka gaggaya aka zo za a yi sallah suka ke ta masa sa'an nan kuma dukkan annabawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karshe aka ce yi imani da su su ma ba da suka zo ba su gani shi ba inda Allah ce yi imani da shi shi ta Allah madaukakin sarki ya ce ya ɗauki alkawari a hannun dukkan annabawa da suka zo a baya sai ya ce da su lama a sai ki kulli kitabin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه kowane annabi an zo daga shi annabi sai an ce akwai wani annabin da zai zo daga baya idan dalili ya sa ya zo kana nan sai ka yarda da cewa za ka yi imani da shi kamar yadda aka yi imani da kai da kai da mutanen ka duk za ku koma za ku taru ku koma karkashin sa sai zama shi ne annabi sai kuma kai da ka yarda sai ya yarda kafin Allah ya shi annabi dukkan su ba shi ne sun ba ja aku rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi tabbas kai da za ka yi imani da shi wala tansurunahu za ka taimake shi ka koma da kashin sa ya ce ya yarda sai Allah ce qala a aqarartu wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqarna ala fashhadu ku zama shahidu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan Allah ya yi akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan shi kuma kun ji duka nasu an ba shi irin nasu ya fi su to menene shi kuma Allah ya ba shi irin wanda bai ba kowa ba wannan ka haddi wala harj da za ku yi ta karatu na har da za a gama a sati idan annabi sallallahu alaihi wasallam ko za mu faɗa wala da za mu gama da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ni Allah ya ba abubuwa guda biyar waɗanda bai taɓa ba wa wani annabi ba a bayana hadisin jabir ne cikin bukhari da muslim yace nusirtu bil ruhi masira ta shahr ni Allah ya ban a cikin zamani na da al'umma ta a sanya tsoro da fargaba a zukatan abokan gaba idan za a yi tun daga tafiyar wata guda zai sa su fara jin tsoro ta yadda in mun ji za a ban nasara a kansu sauran a baya sai dai ku je ku gwamna sun kufi su ƙarfi Allah ke da ke amma ni yanzu sai Allah yake fara min yakin tun kafin a iso yakin da nisan tafiyar wata guda وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا kuma ni Allah ya samu duk ƙasa a duniya ko ina ana iya yin sallah masallaci ne kuma yana iya zama wurin tilmama duk annabawa a baya ba sa yin sallah sai sun je inda aka ce ne dan ne kai, in kai sallah a wajen da ta yi ba sai dan irin abin da Allah ya taba kebewa annabi Musa wajen annabi Musa kiblata wa aqimu salat ba su iya a gidajen su kaɗai shi ma na ɗan lokaci kaɗan da lokacin da ake cikin daga imajen daga baya aka ce ko ba to sai dai a je masallaci amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce duk inda kake in kana haka kai sallah in kana jirgin ruwa kai sallah in kana jirgin saba kai sallah ko ina kana yin sallah sannan kuma kana iya taimama ta ko ina idan babu ruwa yace sannan daga cikin abin da Allah ya bar shi ne wa shine tiyal ganaib ولم تحل لأحدكم الأنبياء قبلي ni Allah ya ban ya halatta mun cin ganima idan an yi waɗanda suka gabace da ko sun tara ganima sun yi su wani kamar amma ni Allah ya yi da kullu bi ma da mun halala azu shi daga cikin shi ne tawbatu shafa'a ni Allah ya ban shafa'atul uzma wanda ni kadai da aka bayyana shine matsayin da muka karanta a bara asa hanya ba aka karabuka makaman mahmuda yace sannan kuma wa buhitu ila nas kafa ni Allah ya ce duk duniyar wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa sauran annabawa a ya a ji ba shi zuwa gare su kowane annabi local champion ne a gare su amma ni ni ne universal champion annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma waɗansu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ce tudditu bi shi wala ya dauke ne da abubuwan guda shida ibnu hajar yace idan ka tattara hadisai da duk sun zo da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ba shi wanda ba a ba waɗansu ba sun kai ka tattara abubuwa guda goma sha bakwai man da waɗannan guda biyar da muka faɗa in ka haɗa ruwayoyi shi wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ne da kansa yawa kansa kira da ce ana kasance wani da ahad ni ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya idan ana magana a cikin kowace ƙasa shugaban ƙasa shi ne number one citizen mataimakin shugaban ƙasa shi ne number two citizen haka ake jera ba to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a jera ɗan adam gaba ɗaya shi ne number one citizen shi ne wanda Allah madaukakin sarki da kanta ya masa kira ne shi ba sai ya yi wa kansa ba Allah da shi alam nashrah laka sadraka ba mu haskaka maka zuci kirjinka mun yalwata maka zuciyarka tana iya ɗaukar abin da duniya kanta zai iya maka nauyi amma kai zuciyarka kaɗai za ta iya kwashewa wa wada'na anka wizraka kuma muka sauke maka nauyin da annabi an kaba lahar wanda da ya nauya ya baki ka Kuma mai maka komai ya zama maka mai sauki da duniya za ta taru su gagara amma kai kaɗan ka za ka ɗauka wa rafa'na laka dhikraka ba mu ɗaukaka maka ambaton ka Allah ya ɗaukaka ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne kadai. wanda ba a shiga musulunci sai an faɗi sunansa in ka ce la ilaha illallah ba ka musulunta ba sai ka ce muhammadu rasulullah duk lokacin da za a yi sallah in za a kira sunan Allah sai an haɗa da sunansa in za a gaya muku lokacin sallah yayi in an ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah duk lokacin da za a shiga masallaci a yi sallah sai aka bi sunansa an ce Allahumma salli ala Muhammad don aka mun tada bi kama za a fara sallah sai an faɗi sunansa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah in an zo da sallah an yi tafiya an ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna na abduhu wa rasuluhu in aka zo yin addu'a in an yi wa Allah duk yadda aka yi wa Allah kira ni ba zai saurara ba sai an faɗi sunan da an ce Allahumma salli ala Muhammad in aka da sallah din za a fita daga masallaci sai an sake ce Allahumma salli ala Muhammad sannan kuma shi ne wannan da Allah madaukakin sarki yana aiko mutane zuwa mutane shi kuma sai aka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu da dabbobi da kowa shi lokacin da yake nan kowa yana sauraron sa kuma kowa yana neman appointment don ya samu ya gan shi mutane suna jiran sa dabbobi suna jiran sa ya zo ya samu ya zo gidan wani mutum sai ya ga sa a daure sai ga rakumin yana hawa ya tsinci kusa da shi sai ga ya ce wani rakumin rakumin ka ya kawo karanta ya ce tana tutar ka tana azartar da shi tana loda masa kayan da mutanensa da girman ka kara Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har itatuwa bishiyoyi da kuke gani an kawo itace ku busasshe aka zo aka ajiye masa a masallaci yana hawa kansa ya zauna idan zai yi ba daga gaba aka samu wani kafin da an samu ci gaba da za a yi na ko a yi masa ɗin kari mai kyau na zamani da aka zo cire wannan kututure ya ga yana cikewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka yake ta ce ya za a cire shi ina zama a jikinsa yana samun ni'ima aka ga manzon Allah sun talaba yana shafa ku tuture da kai hakuri kai hakuri sai ce ya hakura saboda manzon Allah ne da kansa sallallahu alaihi ya ba shi hakuri kai ka taba jin wani annabi an yi irin wannan da shi ga abin da Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa Shin mun yi tafiya ana tsananin bukatar ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa haka kawai sai hannunsa ya zama bankuna yana tattalar da ruwa duk wani annabi da kaje a da an ba shi ruwa sai dai a ce ka daki sandanka an fajara su ne da a la'ashara da aina sai dai duke ya fitar da ruwa dama kuma duke yana fitar da ruwa ai wani da min hana ma ya shafa ku ya furu yi ulfa kai ma ka taba ganin duke mai zubar da ruwa amma ba ka taba ganin yasa mai fankan ruwa ba sai a yakan manzon Allah sallallahu alaihi shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar da kuma ya popularity sama da kowa a duniya a yanzu haka a diga ta an zamani a yanzu haka ba wani suna da yake da yawa a duniya irin sunan Muhammad the most popular name in the world is Muhammad har waɗanda ba musulmi ba a turai suna sa sunan yana musu lafiya muhammad duk saboda Allah ya ɗaukaka darajarsa kuma shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake komai na Allah ya tsarkake tunaninsa Allah ya ce baya tunanin banza ya tsarkake kunyansa ya ce baya cin banza ya karkace idanunsa ya ce baya ganin banza ya karkace hafshat ya ce baya faɗar banza ya karkace kafafunsa ya ce baya taka banza komai nasa mai tsarki da ke ya tsarkake shi kuma daga kowace kazanta wallahu ya asu muka minan na ya ce zuciya ta tafi ta kowa gaskiya ma ka zaba al'adu ma ra'a hancin ya fi na kowa tsarki wa ma yanzu ku hannun hawa idonsa za ka na kowa tsarki ma za ka albashar wa mata shi da kuma wanda Allah da sarki tafiye ce duk duniya sai sun bi shi kafin su shi ya ce wani da zai yi na haɗa shi ne kadai mutumin da Allah ya ce in ka bi shi ka bi Allah man yau zai rasula bakar kafa Allah shi ne kadai wanda Allah ya ce in ba a bi shi ba za a shiga wuta ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يشكم الدول اللي بيش بيش الجنة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم شيء كما wanda duk wanda ya saba على a الدول sai ya da يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا shi kuma bai ja kun da duk waɗanda suke suke saba masa za su ga balaki tun a duniya wannan na lafiya فليحذر الذين يقاربون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم shi da kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi a shafa'atul umma shi ne kuma wanda ya ce a ranar lahira duk duniya kowa zai shi shi kadai ne zai yi magana da Allah shi ne kuma farko wanda zai fara zuwa aljanna ya ce ana ya ce aki ba aljanna ce yau mafi ni ne zan fara zuwa kuma aljanna ba a tafci in nemi a buɗe sai mai aljanna ya ce da shi man anta waye ka sai ce muhammad ce ina ka da sunan sai ce sai ka umarci amma an ce ka in bude sai ka zo sai ya bude aljanna shi ne wanda Allah ya masa kyautar wani kogi a tsakiyar aljanna inna a aina kalkauta duk wanda ya shiga cikin aljanna ruwansa zai rika sha kuma Allah ya riga ya ba shi wannan ruwa sannan daga cikin aljannan kuma akwai indaroron da yake fitar da ruwa a wajen cikin aljanna a waje daga cikin aljanna shi ne tafkinsa kowane annabi yana da nasa shi na annabi ta salama daga tsakiyar aljanna ruwan da yake gangarowa amma ba a cikin aljanna ba ne haurin to kafin a shiga ne amma duk wanda yake cikin al'ummar da ya fara ɗanɗana ruwan aljanna kafin ma shiga aljanna sannan kuma shi ne wanda ƙaunarsa take zama imani kinsa kuma yake zama kafirci ta ce la yu'minu A wanda zai taɓa zama mumini حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين har sai ya ji ya fi so na sama da kansa da iyayensa da 'ya'yansa da duk duniya sannan shi ne wanda Allah ya ce ba zai taɓa karɓar aiki ba sai an yi irin nasa kuma duk aikin da Allah zai yi da shi sai shi ya ba da akubar kafin Allah ya karba. karɓa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا sannan shi ne wanda ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikin da ba ni na sa a yi aikin na yarda da shi ba to an bayar Allah ta jira ba Allah ya bar da shi cikakken wakili cikakken ambassador kuma cikakken dalibi. sai abin da ya yarda da shi kafin Allah ya yarda da shi duk abin da shi bai yarda da shi ba Allah ma bai yarda da shi ba Allah ka kara salati da kalamar ga Muhammadu Rasulullah hakika wannan ya tabbatar mana wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala mun gode wa Allah da ya tashi ɗaukaka al'ummomi sai ya ɗaukaka mu ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an ba su wasu ko kuma an ba mu shi Allah ka ba mu biyayya gare shi Allah ka mana baiwar tsayawa a kan tafarkinsa da shiryarsa Allah ka kashe mu akan hanyarsa Allah ka tayar da mu a cikin mabiyansa Allah ka haɗa ku da shi a ƙarƙashin cetonsa Allah ka shigar da mu aljanna mu yi makwabtaka da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin